بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي faslun fasali dana ba ko katiyan albabul hadi ashir albabul hadi ashir babu yan gobe ni ci na yi babu yan zaba ini littafiyan albarka kwanna wani babu yan farko littafiyan albarka kwanna ba zaye ti a tahara yi baci ba zaye ti sallah yi taci ba zaye ti zakar yin ni ci ba zai ci azumbo yin sun ci ba za ti iti kafo yin tsan ci ba za ti hajjo yin to ba ci ba zai ti layyo da nangi sunne da daba zuci ai shari'a jin da ya gai zuna babu to ba to ta ci ci ba zai ti yawo yawo jin gani bi yawo lai babu ya to ni ci ba zai ti yawo e ci babu ya guwa ci ba zai ti egun babu gobe ni cuci ba zai ce na ji farila ji bai san na ji bai ladabi shi da wajen musulmi tsada su ku ga man na ji bayani na ji kan giya na guba bai alkhairi mu ji ta amfani wani adisi kama a cagu kwai kan ci jingan na ji kan giya yi wani adisi kama na sai ƙur'ani bai hadisi bai fatawayin sahaba ji baka tuwa ci jin kan gifi littafi ya yi manga wamin azami su'ti arishwa min ya a ramu na shi bota gana ngai arishwa fil hukumi ezugo ewugi eba okuncho zai dai gaskiya na ogogi bayan zai dai game na zucewa gwagi bai yawan zima na zai da gaskiya na eto da da tsuwa mun zan da cibe gama ga na daddiye na ogogo gibe zai da gaskiya na amma za da gaskiya na ga wai giyan a waga da ya biya wannan to game na zucewa bai jikin wa bai hu bai da tasiri yawa da fitina ne yawa da fitina gala ga to zai da gaskiya na ga gobe wi ma ngale ya hoto bugowa ga wagake a suto gai ma habusa wa kabuha minal makasi indoro na ga biyu mini ya ko arziki wani da ga ya ko arziki ne ya kusa koyo ga a suto ga da wani ga da fasara da man jijigi a suto na ma habusa wa kabuha minal makasi ina biye cinye sakwa mini ya ya ko arziki wani to mini ya kwana jidiye ga fata na ngai alatan kula tara likali ko polisi ko soja road safety ne likali sata fili zai gi sutu na agbare e pondoro na watana ata teacher je sutu lecturer je gi sutu zai ja ya da waya wege wago ji sutu go ya director ji pam secretary masan ji fáìlì zai gún ṣìzọ̀ náà dáná mai na yawa gina wayan wula jikin lahila illalla wuga la fáìlì gugwayin da zuma bu a na yawa gina wula da ta cin ga hukunci ga jeba zai gun lewa gaya na dana amma zanen na ngo biyan wuce jiwuya nga uziri chibori kusaya kondoro a su talu eto abin waje wa sai zai waɗe ne mundi zai gadde qualification wangina wana zai yi miyo. Mangan kala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga kullu lahmin nabata bil bisut na kan face ndoro nan nana nabata bi na nasha akpakpa bi soft bi ya ziki a rami na fannaro aula bi e na tagagu na kafacin na ke ga yawo su kuda ya kago jin yawon wato ga yamanci na je kpawa na wuji kowa an bai da ya ziki a fiya bai ya ziki ya yi amma kawala biya ya ci da rulo da ya kunduca galugu a kpawa bai kiyan da ya ziki a rami ma zumana waje zafi wa zuwa annan mbe giguna yomu ebu na azu kyara mu ilu gaza jin yogurwa wai faza ke tunguru luwa illa una wana wadda fe li za wange ji rayuwa ma e tun adini ba ta wa bichu e ku sapa ebu ina akpo ne ngai ngiti da tasiri kendo ni tasiri na wai gina tasiri ya ni wange wai tibi na kuce di yenge ngore wa zo giguru ji na wala kawai gare wa ga kpage oji ta lalli bu gege giya gege na kabishi nyara mu ni zai je tibi na kuna e bu para ke wala ce le ga wai ne mana gi hmm. gara oji ala kauda alkhairi ne oge wa ga oje giburuji wallahi to ai kwa ngisho ikwe e, ngiti de tasiri ya to gizi wala yana wai gina ga je mani yore ngiti ga je wangi giwangi wadde bodde mani wangi na shagi guruji na ƙalu ya rasulallah sahaba shiga yawacinsu ko wa masud ba gan bi a yau ƙawala na miga an rishotu fil hukum alatan kulu a kan zaya zai ba hukunci jin hmm. adiyewa ga ngo lóṣù tó mú lóṣù kò sáà gangan nígbà ìyàwó ẹ̀ nígbà oṣù tí ó rẹ̀ ẹ̀ tẹ́ o ẹ̀ tẹ́ o sauki umar ragwaye rata ogogo wannan wa ogo biya yau maja gudan ga zai jaja ga rawa go sun ga gudan lecture ogo ga su gugu wa gulu biya mm wa ga yi yude sauki ga wannan ta ga mu mola biya ya wani wude bukatu na e mola wani magiwa magiwa amma ga kuwe ma nan ni ga sa tangancin wule gimiya ngala atta kaida musulunci da ya ga wa ba gibiya alkhairi no juna wala yan wayo kaida da wani kace ne ta ga doku wo wawa wo buwogi a ga to awuyu wai wo so ba go wanza gibiya kaida sharia ba ga naman shiga boka ga nan gai giya ina e ji wajin alkhairi ba ta na wade gwa amma nan gai tanga guba gubayu wa wube wa maguki wula azake wa yoya wai a a a kure ji lugu kaya wa wamu bayani وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله راشي لعن الله راشي والمرتشي بارين a to annabi sallallahu alaihi wasallam ga tsoca kwara bute a rashiya zai lashashe ya zane wal murtashiya to za Allah ya ne hadisin da shiga to zo so kini gadda ya bona no ce kan do shi unjo to alle za ya ya za sa alle ya wa labe zai goda yuna amma man shiga biki wai ci hakki wa bona wai lega kai zanna ba ma yayi yare kai mai maya wana wani yawon wujo mutu ciwo ga ide lafiya umarika jina umarika ya jigo waje gina waje cancanta tun la'a mara sai la'a be wo mai watu wani waiwaya wa wajen wani yako ya fa 2009 ife jin saudiya ya na kano ya kaya ku bayanin kayade na jimi kweji e da fahimci cifti na maiduguri a cakanga soja na jiye ko na chaikan ko kano fekpogun ya passport na na kin ne mai fe jonga a dai aka yan meji cile zila fekpogun dole a guci ni kpagan layan yawa amma zai ji fi moto na ga lokacin wa ni yayore kuma ga saga kayan nan ciya gafo cewa ya wunu sa mai duguri bo menene boga a cimule ike na ku shifi wala ko dari biyu mai layawan shiro ya e gukwa ilazun wucin kubiya biya la ila illallah muhammadu rasulullah 200 naira a ce ya guke ya gaga kawai 100 da wato su to ki fa'idar da ba wuce wani a sa ga bidin ga lebe zai a agawa ya zannu ga wani ba wazu yi lagun daga sai dai ga kayan na fa moto kayan na jimin kuwa shi na eri da na an ya ya fort bai na kyau ha amma go 200 wula mai laga kaya biya ina wasu fiye mamaki mai da wani wani ti gaskiya go 200 ga wakan bincike jini guda yi ti gaskiya bo ka mi ga waya dubu dari guda yi rayi ya dawa ga so sobe rayi ya lumaji shiga fashe ya ga gaye mai duguri bo na wani amin cike ja ifi uzi lore to wacin ne wani kan doci wa da gaskiya zanne ta mu ce wa jin wala ayu olobo alonu kole ni yoye a ga ya ole fitin na ba shamsuddin za a bi littafin alkaba ya rauji shara logan ji fahimta ko zanna sai wa ji wala wa ga da kiwo to ganci man za da daidai sai da wala ya nga azun ji ce ya ni a ce na yi lata na ni ko za da daidai gani daidai da lagayu da ba ni wa za gurma ga ji wala wage grand laifu be ewo mai ewo kawo malaya àbíwọn àyà òdebòde gíọ́ promotion olóbo lónà kẹsàn án láyàwá wàhálà sẹ́yìn wọn ọmọdé déédé àdìà òdé àdàsẹ́ àzùgbà àmọ́ àdẹ́sán zai shi mace sun ji abin ne musulmi ewu ewu ta isa abdu dinari ma nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga wuji dinari wajen halaka abdu naira ke yi na ko ta isa ubadu naira inji ubadu naira jiga kya wannan ga dinari ya za to ribu na felotu da ya zama na nabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam iji fahimta ku? ya ma ji galu ba na ide ba a da ga guri yau na shi lozu ga le gano baya ga wadda bai gana diniya bai zuta bai taimako zan dore zai dai wa da wadda bai yana ya ga da duniya wallahi zan na ji halaka ta isa abdu dinar yana da shirin na ji hadisi wuce na zai arka un fata yawo ije ban wa dewo inji un gama ke yi nina taimako a yi fi sabili la ya yi sai dai fi sabilil mali kami da je waye wa mina be wani kawai ya gimi kawai musulmi ya gimi la'ana Allah rashiya wal murtashiya al murtashiya wa gaiza laya ne rashi bai ziyo wato da laya ne hadisi ke be tito zai gikini na mu da yayin da to gikini yo shi goda ya zo to tun faran paran ma titi ozo nuna za guta a gadon zai gikin gadon yabo be waje mu dai ci a ci zan da ci bi na ku ibo bana gwa ko bribe je bebe e fa bi na ku zan doci ko ko agwa hakiya zan doci ya wannan je yawa no <coughs> ngaw bi hada tafsir fasal an-nagama قال الحسن وقتاده ومقاتل نولي صحابي وجدونا تابعون جدونا alhassan albasari katada bunu dihama mun koyan tafsir zan bai mukati ne fassara na gajin iji fahimta ko a rishwatu fil hukumi sama'una lilkadib akaluna lisot fassara na gajin nga nga wani ji shara lo da wani ga wabi za tafsir ji ma na fassara ya a rishwatu fil hukumi na na annabi sallallahu ji fasaru bai na bin ganin ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ga as-suqtu ar-rishwatu fi kulli shay nga ene sutu na e wadede ngai alamarin doro na de rishwa ga alwa na nje hukunci kawai alamarin doro dina jinzagwa latan kolo ta sutu ga da wani bayani wunde fegan wakala aidan muke gaben ga huwa an yaqdiya rajulu li akhihi hajatan fayudiya ilai hadiya ga ga mini asuktu an yaqdiya rajul li akhihi hajata wo go bukata yeji oyo wane waimi wane watu wagike ne yi arguni washe fayudiya ilai hadiya a ca toriya bera twaci hadiya ngo kaza ewa kinna wagiya tiya alamarin nana qila la ba abdurrahman so kiwon ga yi goda mini ya asuto gikin ya zaya waye eh wuce giyo suit azuki aramu yo aga ya ga yawa baba abdurrahman ngai ibnu masud gai pa kuni yuga na wani sahaba ji doku aba abdullahi ko abu abdullahi bi abu abdurrahmani bai man wuce kwayin salawuji go ko wasu sunna abu abdullahi ibu da hadisi na bai abu da asma'i allah abdullahi wa abdurrahmani na a yi bugi tu sunan nan a ga makunna kunna nara zalika illal ahaf ala al a agato Ede na ile gayi asutu na gayi ezani go e bayan hukunci na to gayi le gayi Fokol. asukto ibi musa ibn masud gan al-ahadu ala al-hukmi kufrun ezu gwaye tiyan hukunci jo kafirin ciwo قال الله تعالى ibn tsoce ga yi ƙur'ano gawa mallam ya hukun bi ma an zala Allah zandoro na ji hukunci biyu na sakwacin na yana fa'ula hika umar kafirun zagaji don taciyar kafiri to ke ga kima kaza hukunci ji bai shari'a sakwai gai alaya layawai wato ke wa galiliya ni sokowa mai bai na layawa na wa a yi jin biya fassara na ngai ke na maya suna jiga tuba na ko ke dai zando lotun be do kaso kwe do dokan do na to cha na zanna uji kafira amma wuri aje fasiki kufrun duna kufrin na ga fasara sahaba nabi ji kwata ta tubo sallallahu alaihi wasallam bogo kufru na ibn mas'ud ya e na yi ha kufrun duna kufrin wa ga wazu musulunci ba وقال أبو حنيفة رضي الله عنه abu hanifa da wani na iman koyin farko na al'a'immatul arba wani ga izartashal hakimu abike alikali gari shiwa gwana a tankulotar zayu wuyawa gwadigi in azala filwakt alamacin daga kokwa alikalin na wato etun agikini e ba shari'a wa in lam yan'azil kaba cewa batala kullu hukmin yahkumu bihi ba'da zalik hukuncin doron waje zuma da no gishasha na hukuncin wuce fedo hukuncin wuce hanyi a da ga alikalin na da ya yi shashagi da wani rishuwa shashaga da wani kendo riba yi giya shashana hukuncin doron wajinin dole ya ga cewa da wani hukunci ne ciwo bugo hukunci hukan ga isa alikali goyi biya galan ga in azala fil isa ai istahaqqa ba azla batina daga batsocho zannan ungwa alikali biya alamawa kawo wuci ci ba za a iri ba alamar da filibu cho ga zannan alikalanci goyi biya unji alikali biya ya sai liwe ga sun yi tasa alikali biya Allah akwar. ibn al daga yi Gibraim ya tukunci gaskiya ya bi muhimman wallahi tallahi za daidai dai gawa tu zuma ni zama yi faruwa jina hukuman doro binaku shashagyalu zalakin ya zo yi gyore wallahi zalakin ya zo yi gyore mujin doro a bukata zama zawon gizfe kana madaba ni fude da yi da ba ni fude da yi da ba na wula dole tarbiya farko na waya ci tacho bai ya lewa na alkanatu wani bai wadi tuwa madani fuye ya na wa funi yare fondoro yana tube na wafe wa ga umosocin wani wule ya zo bai yana waga kuye kan ta yi zo ba zanen na wai kuye kan guda yi kpade da bude قال القرطبي القرطبي هذا قال هذا لا يجوز لأحد أن يختلف فيه e abu hanifa gadana dana ungwa ya zandora na dicin leba da bakubana insha Allah ta luga ba su kuna ki abu hanifa zo alalikali a cikin ya likanin jo alalikali a ya alikalanci manga li'anna ahaza rishwa fiskun ibuna ya zugo shasha iba shirya na faskan shiwo a ta yi tuliyan boyon gai ga fisko walfasiku iza magaji za banza iza gaji fasiki zai lotun bai ba wutsociya na su kuga aga goma umar goyi gato la ya juzu hukumuhu ugwai na fasiki a ji hukunci gada zawon gijona ilekin domin lagafin waje ne ku shasha go fasikan shioliyan boyo zaban zama waje shari'a wasu miyalmalul haramu sultan arziki haramu mai na layu ga sufti nan li'annahu yushitu ta'ati ai yuzhibuha wa yastasiluha ebona waja etunguruji tafi hukunci wangi wa yajibiya e yuzhibuha yusitu ta'at wani laza wangi gabe milatu yana sokwewa doka na sokwewa na yajibiya e wato alega hannu gwaye wajen amma ibo yana laya wani waga faje na kana yau eh, da tasiri ne wallahi talla yau da tasiri ewu ewu u fa ufa zafan ufa zafan ngala zai ji adiyu na da fele ga a fanza ndorowa adau gwada shi kabo waya gwada shi zuwa gwani dani a'a ewu ewu kafirin ci kuna ife de nan waya na bi nan inda arziki da gwaya arziki kun wani ne fe da gwaya maki wuce koya na bi muhammadu jaje masa yuda ga e bu arziki ne fe da gwaya ne su arziki da tasiri ya rayuwa zawangi lin nasi. hubu shahawat minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantara malu na da arziki gwaje ni man wato ga yadda dele ba ne wa mazamiya ba bal wa ga yi ta ga ya wangi arziki ga ji Manga! ga allahu ta'ala hakika ituna latuna gaga ga wa man yakfur bil iman zandoro gaji kafirinci bi iman jibetoci nan faqad habita amaluhu hakika ya tuza gani wa fil akhirati min khasirin zalama kiyama bi ngafilta ciyar zazuzuya cijo qila huwa alladhi yuhallilu haram mun da ci ji fasara ayan nan a ga zuwiyo na so kai pa biyo man yakfur bil imani no a go gayi zana yuhallilu haram etuna ji so ko kana ngugen wa yuharrimu al halala etuna ji so ko jin da bayina mukan watu halalli zila haramu wa haramu zila halalli ngore ke ga rishwa haramu wula halalli giya wa ga da fassafiya wa man yakfur bil iman na tsoyi imani na yi na sokwewa na ba mu wula haje giya hm, la ila illallah wula haje na kana na mu kana wula halal faslun fasali wa roke dana wa tasmiyatu inda al'aqli wa shirbi mustahabba ngole babu ladabi shi da wani ga wa tasmiyatu bismillah ji inda akli ya bayan gici gyau wa shirb gani bai fiti fi mustahabba ya wace wa gugan a yawalada wa bayan gici ko bayan fiji na wa tahmidu inda littihari a ga a tahamid alhamdulillah je inda linti hayi lokaci na wagaya ge gumina wagayen gici gizo ya alhamdulillah mustahabi ga mutu yau wa ya kulu wa ya shabu biya mini a ga wa be ga wagi ko a fi wai be gwagwalwe wala fuhu fi ta'am wala yanfuhu fi ta'am iza mu ga bifi fikiyo e ẹ̀yìn wa wọ́n mọ̀ ko ya fice wa to ya fice ma wala ya tanaffasu fil inayi a tagaga ya sufi ebo ya wa ya sọ wa ma wala ba sa bi kó qa'iman lafi na zarura a ci gaga mini ya sunna ya bayan ya fito gai gaga man ce lo ya bayani gawa ya harumu halar rijal wajen ramu ya zaba gishi lubsal harir na fakiya lubsul harir bi mana wa ya harumu lubsul harir alar rijal kaya siliki akan bagiye musulmi na jafuna wal julusu alaihi Allah ya da siliki ta jishi haramu yau na bagi jafe da tauna wata khatomobi zahab a caga ezola zinari olojiro ko dangoro a ramu we o wabi ma fi zahab ko enlucho otu na ajinjimekiyan zinari ka mini ena haji una isi fayinta oji zinari bayani wa amma n ka mini ya ena haji una mutu iwa zai pia bi kina ga rukan nan zinari da mine yana hatsu na ko efin na zinari da mine yana hatsu na wa yustahabu a yadda a filin nalihi bil a maiwa ga musulmi wuce filin sinali nalihi bai da nan wuce bai kiyan bil na bi ci idan bi ci gware wa kai nan wa fi khal'i o ma bi gawawo biliyusra da ci gwafin a shaga waka da wuyi wala yamshi fi na'alin wahidin musulmi mu ga jigiyan ah, ga dazan gani da dabicin ni ma fai dazan da bicin ni shirya na bu wala yaqifu fi a caga ma ga dibaru da bicin ni ma li darura sai darura da bu igidi wana da bicin ni ya wace gunniyo ebe i gidi bai po bici ba ciwo ba wani waje ci da ruro kanga. wa ya harumun la'ib bi shatranj aramu wani ya zozo garbe nauyi canca na yi ga caca na yi ga shatranj na da mini caca na ji goye fi zamani tsuwe na galaman ji ya buyi tun yi littafi nauyi caci wani a fice na wa ya harumun taswir ala sifatil insan a caga haramu yau na a sanza a sayan ala sifatil insan yana masu da na waye ti sifayen gibo da au gairi min na ko hindoci min ya dabba shi ke ga haramu yau ruwa ne na ibirayi na a sauna haramu yau na sai bi rayina. na to man ji ci biyo ji fife tiyan photographer shekaru sai mi wuga wujan harama wuda je watsu ya haramu na yana waga lo lotun ya haramu bai foto yi na misali a foto yi gizaji ladan waye laza yawon sha'awa be yi ko zage wasu a foto ba gi indoci na jibawa na ajinabiyu lazai wa shawa biyu ya safi ken dori wasu wasu foto yin su gya shewa ya zan doci doci intanet ya bukuwa a ne safi mai mai haramu kanga amma shekaru sai mi gan guda yi ga snapping ne alita na sokoji yi na gaya la yi wala ndoci wajen amma ke artist soji na a sanar zango le wala da mu wọ́n máa tún ṣe wọ́n látẹ́rí a hàn ẹ́ photography wọ́n bayani kí ara kó àwọn pẹ́ẹ̀lì gúta sẹ́rẹ̀yẹ riyadu sali na bu ba zai tí àdísí yẹn foto wani amma da man na shiga to ya e photograph pata haramu yau sai dai tiye da ruro ki albani shi ne na dazanci wani alaji shara loyi e bayan e sashi ne na na aisha annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ci shan bai aishe ta alamar wuce wani a gabbiyar wuce ma ganin da ya yi rayu sai da giyo shi ma emiji nuwaji laifi dan na ji ba ji fahimta ko amma da rura la to yi photograph ba ni ga wale na walo aji wai wato a ga wala wabe dan na ji ba ta wala wala ti da ruro to mutu da magana wa ga haramu yana utsoki ya santu labi o wa foto a tafe kato kendo zan da ciye jina uke u uke nan wa ci utso da uke te ko na ola foto waje to a amma wa o ga zuwa foto umaji tun da wa lo wa tun haramu lo shekalu sai mitu ga wuce zuma idi e fahimta ko to jama'a jin na zai gurgudu ya kafiyar gwargwado na yi bana social albarku da mai gashin shi ne su kufa ga mai yi subhanaka lahumma bihamdik ashhadu an la an illa astaghfiruka wa atubu ilayk